This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 40 da kuma sittin Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a gidajen rediyon amfani na FM da sarauniya, fara'a, noma da lon. masu na'urar kwamfuta kuma suna iya hausa voa hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan masu aure assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin washington muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku ji tsokacin da dr nazifi abdullahi ya muna akan kuɗin da ake fata najeriya a dawo mata da ita kana ku ji abin da aka tattauna tsakanin 'yan jam'iyyar apc na majalisun dokokin najeriya a fada shugaban kasa muna ɗauke da shirin labarin wasanni na aliyu mustapha sokoto amma fa waɗannan sai kun cika kun labaran duniya To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka da Habasha kawaye ne na kud da kud da suka haɗa kai akan batutuwa da dama sai dai ya nemi hukumomin kasar da su bar 'yan jarida da bangaren 'yan adawa su yi walwala ba tare da tsangwama ba a wani taron manema labarai da aka gudanar na haɗin gwiwa a yau litinin tare da firayim ministan habasha helmarian dizalin shugaba obama ya yaba da irin haɓakar da habasha ta samu ta fuskar tattalin arziki inda ya kara da cewa an tsamo miliyoyin mutane daga kangin talauci kana ƙasar tana taimakawa a yakin da ake yi da mayakan al da ke somaliya ya kuma kara da cewa a tattaunawarsu da prime ministan ya jaddada mai cewa tabbatar da walwalar 'yan jarida da 'yan adawa zai kara daidaita manufofin jam'iyya mai mulki a maimakon ya mata zagon kasa a nashi bangaren prime ministan helmer ryan ya ce a shirye yake ya karfafa 'yancin dan adam da shugabanci na gari yana mai cewa karfafa mulkin demokradiyya da habasha ke yi ba abu ne na fatar baka ba kawai adadin mutanen da suka mutu bayan harin bom da aka kai a otal ɗin fadar aljazeera a magadishu babban birnin somalia ya kai goma sha takwas a yau litinin an ba da rahoton karin mutane biyar da suka mutu ciki har da wani ma'aikacin ofishin jakadancin china da ya samu rauni masu ayyukan ceto sun ce an zakulo karin mutane hudu daga kuraguzan ginin hotel din hotel din dai ya kasance dauki da ofishin jakadancin kasar masar kuma fitaccen wuri ne da 'yan majalisu da 'yan jarida ke ziyarta ƙungiyar 'yan jarida ta kasar ta ce harin ya rutsa da wasu ta biyu yayin da wani ya samu mummunan rauni a yau litinin shugaba barack obama yake ziyara aiki a habasha ya ce harin alama ce da ke nuna cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su al-shabab ba sa haifar da komai illa salwantar da rayukan bil'adama tun dai shugaban kasar da ta somaliya ya yi allah wadare da harin ya kuma yi alwashin cewa za a sake gina wannan hotel din idan allah ya yarda to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To Amurka ta nuna goyon bayanta ga har-haren da turkiyya ta kai akan mayakan IS a Siriya da kuma yankunan da 'yan tawayen Kurdawa suke a Iraki. A jiya Lahadi wani kakakin fadar White House ya ce kuma mun Ankara na da ikon su kai farmaki a yankunan 'yan ta'adda ciki hadda wanda ta kai akan 'yan jam'iyyar Kurdawa ta PKK a wani samaman dare da aka kai a ranar Juma'a a arewacin Iraki. harin da aka kai a kan 'yan jam'iyyar ta pkk da aka haramta shine na farko tun bayan shirin zaman lafiya da aka sanar a shekarar 2013 waɗannan kalamai na kakakin fadar ta white house na zuwa ne mako guda bayan barke wani rikici da aka ɗora alaki kan ƙungiyoyin biyu waɗanda su kansu abokanan gaba ne yanzu haka turkiya ta kira wani zama na musamman a gobe talata tsakanin ƙasashen kawance na neto domin tattaunawa kan matsalar tsaro da take fuskanta. jam'iyyar ta pkk a nata bangaren ta ce duk wani shirin zaman lafiya da aka cimma da ankara ya ruguje bayan hararren sama da aka kai mata a yau litinin dakarun haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta sun dakatar da kai hare-hare sama a yamal yayin da shirin tsagaitauta da aka cimma na kwanaki biyar bisa dalilin jin kai ya fara aiki ko da yake akwai rahotanni da ke cewa an ci gaba da yin atabu a wasu wurare bayan da 'yan tawayen hutu suka yi fatali da shirin tsagaitautar a yau litinin an samu rahotanni da ke cewa an kai harare a kudancin kasar ta yamal dakarun haɗin gwiwa waɗanda ke kai harharen sama cikin watanni hudu a kan 'yan tawayen na huti sun samar da shirin tsagaita wutar ne domin a ɗauki waɗanda suke wato buƙatar taimako a jiya lahadi shugaban huti abdulmalik a huti ya yi zargin cewa shirin tsagaita wutar zai amfani mayakan isis ne da na alkaida kawai ya kara da cewa za ci gaba da kai hare-hare kamar yadda ya bayyana a shafin twitter kungiyar madalla labaran duniya kenan kuka saurara to ɗaya daga cikin batuwan da shugaba buhari nemi a masa sa'in da ya zo ziyara na amurka shine maidowa da najeriya kudin nan da suka kai suka sulale har dala biliyan goma sha biyar wannan ne yasa na tambayi dr nazifi abdullahi na jami'ar abuja ko menene yake gani tasirin waɗannan kuɗaɗe idan an dawo da su ka tuna fa cewa idan aka samu wannan kuɗi kamar kashi wato ashirin da biyar na wannan kuɗi kaɗai wannan dala biliyan talatin da bakwai da dubu ɗari biyar ɗin ya haura bajetin gwamnatin tarayya gaba ɗaya ba sannan idan ka ce za ka sa su wajen gina gidaje burin gwamnati na ta gina gidaje mutane a miliyan biyar kusan duk shekara to wallahi na tabbatar maka wannan kuɗi zai gina sama da gida miliyan ɗaya a najeriya a kan naira miliyan goma goma kowane gida kuma masanan tattalin arziki sun yi hasashe cewa duk inda za ka gina gida guda ɗaya a lalace akalla ba a kasar ba zai samu da mutum goma sha biyu aiki ne. to kaga idan har za a yi amfani da wannan kuɗaɗe wajen gina gidaje kai it means cewa wannan gidaje miliyan ɗaya za su samu da 'yan Najeriya miliyan goma sha biyu aiki ne a shekara su zama sun daina zaman banza. Wanda kuma kaga ya yi daidai da buri na ita wannan gwamnati na cewa a yakin cin hanci da rashawa a samu wa matasa aikin yi sannan kuma a samar da tsaro da zaman lafiya. Dakta na san cewa waɗannan sautari waɗannan kuɗaɗen ba kwaso su ake a jikuna ana wuto da su ba dole ta wasu hanyoyi ne ake bi da su ta sarrafa su shin wai wasu hanyoyi ne masu ke bi kuɗaɗen nan suna sulalewa suna tsallakawa daga Najeriya su tsallaka zuwa waɗannan ƙasashe. To ka san duk sanda aka ce an yi sata tsakanin ƙasa da ƙasa to babban waɗanda suke ba da dama wajen wannan yin satan gaskiya magana gaskiya su ne bankuna bankuna na najeriya da kuma bankuna na kasashen waje bankuna na najeriya tun da su ga abin da suke nema abin da za su ci riba kuma ko yaya waɗannan kuɗaɗe suka shigo hannunsu inda za su samu riba ba su damu ba su ma kuma ba dan taimakon bankuna na kasashen waje ba to lallai da waɗannan kuɗi ba a sace su an kai su ba sai dai babban abin da muke fata shi ne. idan Allah ya sa an yi wannan bincike mai zurfi to sai a duba dokokinmu na kula da hada-hada kuɗi na Najeriya ina aka samu raunin da ya ba da dama a ɗauki kuɗaɗe na haram irin wannan a kai su ƙasashen waje. A tunda muna da abin da za mu iya yi game da dokokinmu, amma ƙasashen waje ba mu da iko mu canja dokokinsu, to sai mu ƙoƙari mu dokokinmu na cikin gida mu samu masana a duba meye da wane da wane illa ne da wane da wane illa ne ya sa har aka ɗebi waɗannan kuɗaɗe ta hanyoyin bankunan najeriya aka yi transfer aka mai da shi turai to allah ya kyauta har yau muna a cikin abuja amma wannan karan fadan shugaban kasa inda 'yan majalisar dokokin kasar so gana da shugaban kasa ga nasiru adamu el da ƙarin bayani game da wannan tattaunawar Shugaba Buhari ya sake nanata kiran da yi wa 'yan majalisar wakilai na APC kansu mutunta muradun jam'iyya inda bai fito fili ya ce lalle shi kansa ga abin da yake son ya ga ya faru a dambarwar shugabancin majalisar ba. A sabuwar ganawar tasu da 'yan majalisar a ɗakin taro na fadarsa Buhari ya ce ya yi sa ran yadda 'yan Najeriya suka ba wa APC goyon baya haka su ma 'yan majalisar za su yi mu baya ga muradun jam'iyyar. dan majalisa Ustaz Yunus Abubakar ya yi karin bayanin yadda taron ya gudana. Saboda wannan daraja da kuma ɗaukaka da Allah ya ba muka ka da PDP kuma muna da yawa mu muke da rinjaye a majalisun nan to shi sai ya tsammanci komi fa zai tafi lahiya lumai to sai kuma abin ya ga kai wankin hula fa ya kai ga dare. to abin gaskiya bai ji daɗinsa ba musamman yadda aka samu mataimakin shugaba dan pdp a majalisan dattijai mu ya kira mu ne na mu 'yan majalisa shi dai an ce dai ya ɗora to shi baya son ɗoriya ya fi son a bi ka'ida da sauransu kuma ya ce lalle jam'iyya ita ce safirin ita ce babba amma abubuwa da sun zo na ƙarshe dole ya sa baki amma shi yana kiran mu don Allah don annabi kowa ya danna burinsa APC ta fi ƙarfin kowa da kowa don in ba APC ba da ba za mu samu kan mu yadda muke ba yana roƙon mu je ga ciyaman fati duk da cewa tana da iko ta shawarce mu da kuma fidda matsaya don Allah kar a ji mu muna faɗa to ciyaman ya tashi na fati don su biyu kawai suka yi magana yana tabbatarwa shugaban kasa da mudin nan akwai matsaya na jam'iyya akwai kuma matsaya wanda kakakin majalisa ya bashi ansa nan da awa hudu za a gama shawara kuma za a dawo masa da matsaya wanda gobe za mu tashi rumi lafiya lumai to dai aka ce spika ya magana spika ya ce to shi ya mutunta shugaban kasa da shugaban jam'iyya shi ba zai ce komi ba tunda an ce za a koma a yi mitin to an sa wancan mitin din za a cimma matsaya haka muka tashi shi ma dan majalisa Abdulrazak Namdas daga Adamawa na ganin taron ya cimma nasara tunda aka kawo list na'am da wasu list mun sa wasu sunaye mu sunayen da muka sa ma nasu ne ba namu samu ba mun dade muna yin abin da ya kamata su ne har yanzu ana so sai mutum kwaya daya shine kullum eh, in ba an bashi wannan mukamin ba to wani duk komai duk labarin ba ta yi ba yanzu haka nan na kai in zama shugaban majalisa wai mutum ɗaya da kuke magana a wannan kan kowa ya sani amma mu mun san cewa mutum kwaya daya ake so din ba shi aka yi ba bai yiwu ba baka ga rashin gamsuwa da yadda kuka ki bin ka'idar jam'iyya ne eh, majalisa ya sa ma shugaban kasa ya yi gagarumar tafiya amerika bai dauko ɗaya daga cikin ku ba ha ina ga wannan ba haka take ba ba yanzu ne kawai za gwamnatin ta kare ba yanzu aka fara za a ci gaba da tafiyar amerika da wasu wasu kasashe ba ba iyaka don haka don kawai an yi so ɗaya ai ba abin da za a faɗa ba ni na gan ba wata matsala ba karin bayanin raɗe-raɗin neman sauke kakaki dogara ko shugaban dattawa saraki ko ma matsa musu lambar su saukar daga mukamansu zahiri dai sauran mukamai a majalisar wakilai yan bangaren bajabiya mila ne ke da tagomashin samun su nasiru da maili kamarar amurka daga abuja to allah kawo gyara har yanzu dai ana tare da sashen hausa ne na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ya ce karfe 4 da minti 11 dakika 42 ga shirinmu na gaba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni. To yau a cikin shirin labaran wasanni ne za ku ji cewa Mexico dai ƙarshenta ta lashe kofin CONCACAF. Tsohon kocin Najeriya Stephen Keshi kuma yana neman miliyoyin daloli daga hukumar kwallon Najeriya da ya ce ta bata mashi suna. Manchester United ta yi gaba amma ta ce Ronaldo fa ya fi karfinta. Barhal ya ce suna da bukatar samun shahararrun 'yan wasa to amma kan ba su da karfin sayan Ronaldo a halin yanzu. hukumomi sun mai hankali kan safarar kananan yaren da ake yi domin su buga kwallo a kasashen ƙetare jama'a muna fatan kuna nan kalo kamar yadda muke a nan washington dc bari mu fara da gagarumin nasarar da kasar mexico ta samu na cewa mexico da magoya bayan ta suka so su gani wadda kuma ake cewa kasashen kudancin amurka suna tsoronta ta fito karshen ta a fili fallau lokacin da aka yi wasan karshe na cin kofin concaf wato kofin kasashen kudancin amurka da caribbean kenan wanda ake cewa gold cup kowa ya san cewa to mexico ta cancanci ta ci wannan kofi saboda kwarewa ta haraka kwallon kafa din amma sai a jiya lahadi a babban filin wasanni na lincoln financial field aka ga wannan lokacin da mm, ta yi maganin zaburuwar da kasar jamaica ta yi ta kuma ita mexico din ta samu ta ci jamaica da ci uku da daya wanda ya bata damar ta ci wannan kofi na gold cup sau bakwai kenan yanzu to a sanadin wannan nasarar da ta samu ko kuma a sakamakon wannan nasara din yanzu mexico za ta kara da amurka ne wacce ita cici wannan kofi a shekarar 2013 za su yi wasa guda ɗayan allah ya kai mu ranar ta daga watan oktoba shekarar nan domin a san cikinsu wacce ce za ta je ta wakilci ita kungiyar concaf din a gasar cin kofin confederation cup na shekarar 2017 to yayin da mexico ta samu nasarar hana jamaica ta zama ƙasar farko da ba cikin sashen nahiyar arewacin amurka ba da za ta ci wannan kofi na gold cup yanzu ita mexico din za ta haɗe wato a cikin wani club da uruguay da argentina suke ciki club ɗin kasashen da suka taba cin kofuna irin wannan na nahiya nahiya har guda goma kowacensu ita kanta mexico din wannan ne karo na uku da take ci wannan kofi na corn cup domin ta ci shi tun ma kafin a fito da ɗabi'ar neman wannan gasa ta cin kofin gold cup tsohon kocin najeriya stephen keshi ya ce yana son hukumar kwallon kafar najeriya ta ba bashi zunzurutun kudi dala amurka miliyan biyar a matsayin diya saboda ya ce ta kore shi daga aikinsa ba bisa hujja ko kuma ka'idoji ba shi da a farkon watan nan na yuli aka kore shi kuma aka mai gurban shi da sunday olishe to shine sai ya rubuta a lauyin shausi ya ce su je su nemo masa wannan kuɗi daga hukumar kwallon kafa ta duniya din domin a cewa shi sun bata mashi suna a duniya to sai dai su jami'an hukumar kwallon kafa ta nigeria hankalin su kwance yake suna ganin wannan takarda tashi ko matsayin nashi baya da hujja kuma suna jin ba za su samu wata matsala ba wajen kashe maganar ma kuma ba tare da sun bashi ko sisi ba to amma duk da haka shi kansu keshi ɗin kamar ya san cewa abin nashi watakila yana da rauni bai kai maganar kotu ba yana son a warware ta ne a waje ma'ana a je a sulhunta shi dai stephen keshi wanda ya taba zama kocin togo da mali din wato yanzu shine kocin na biyu dan najeriya da aka sallama aiki tun kafin kwanta ragin shi ta kare an taba yin haka a wajen samson siyasa wanda har ya je kotu a cikin watan oktoban shekarar 2011 amma daga baya jin wannan magana tashi don ya ci bari kawai a ci gaba da zama shi stephen keshi din wanda tsohon kyaftin ne na kungiyar kwallon kafa super eagles ta nigeria wato ya yi nasarar kai nigeria din a cikin gasar cin kofin nations cup ta afirka ta shekarar 2013 da aka yi afirka ta kudu sannan kuma ya musu jagoranci suka shiga gasar cin kofin duniya ma din gurungum na shekarar 2014 bara kenan da aka yi a kasar brazil sai dai ba su taka rawar gani ba wanda yasa kuma kwangin tashi ta shiga tangal-tangal to amma an sake sabunta masa ita a bayan wannan wasan da suka dawo daga brazil din to amma abin yana da bambanci domin kwantiragin da aka yi da shi daga baya bayan da suka dawo daga brazil din shine cewa daga wasa zuwa wasa zuwa wasa ita ma dai karshen ta aka soke ta cikin watan nuwamba saboda ya kasa kai najeriya gasar cin kofin kalubalen na nations cup na shekarar nan da muke ciki ta da goma sha biyar. a matsayin da aka dauke shi na kocin wucin gadi shekarar 2014 shekara ce da shi stephen keshi ya gari gingimu a ciki wanda ya sa har hukumar kwallon kafar najeriya ta kore shi kuma ba ta sake maido da shi ba sai da sa bakin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan shi da stephen keshi yanzu shekarunsa na haihuwa 53 ne kuma a cikin watan afrilu ne aka sake ba shi kwantaragi ta uku amma ran biyar ga watan yuli nan da muke ciki aka kore shi kota uku bai ba a cikin wannan kwantaragi saba ta shekaru biyu da aka yi amma dai an ce an biya shi dukkan hakokinsa na kudadensa na alawus alawus da an ce zai kai wannan magana babban kotun shari'a ta wasanni ta duniya to cas amma daga bashi kotun ya musa ta maganar. to bari mu haɗa ku da murtala faruku na sanyi yanzu mu ji yadda su manchester united da chelsea da arsenal suka karasa a wasannin ƙarshen mako na turai na wannan lokaci Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ke Ingila ta doke Barcelona ta ƙasar Spain da ci uku da ɗaya a wasan cin kofin ƙwararru na ƙasashe. Wayne Rooney da Jesse Lingard ne dai suka jefa wa United ɗin ƙwallayen da suka bata nasara suka kuma ɗora ta a saman teburin gasar ta sada zumunci. wannan ce nasara ta uku da united din ta samu a wasanni uku a jere a daidai lokacin da ya rage mata saura wasa daya a jerin wasannin gasar inda za ta kara da kungiyar psg ta kasar faransa yayin da ita ko barcelona za ta fafata da chelsea ta ingila a bangare ɗaya kuma zakarun ingila din wato chelsea ta farfado daga kashin da ta sha a hannun red bulls ta kasar amurka inda a jiya lahadi ta yi galaba a kan psg ta hanyar bugun penalty to sai dai a wasan ma da kyar ne chelsea din ta kwaci kanta domin ko zlatan ibrahimovic ne ya so ma jefawa kulab ɗinsa na psg kwallo a raga to amma dan wasan chelsea victor moses da ya dawo daga aro ya farke cin inda wasan ya karkare a kunnen doki da ci daya da daya hakan ya sa aka buga penalty domin fitar da gwani inda chelsea din ta yi galaba da ci shida da biyar a ingila kuma kungiyar arsenal ce ta kasance saman teburin gasar kofin emirates bayan da ta doke ta biyu a gasar bundesliga ta kasar jamus ta bana wato wolfsburg da ci daya mai ban haushi walcott ne ya jefa wa arsenal din kwallo daya tilo da ta bata nasara ta kuma tabbatar da ita a matsayin jagororin teburin gasar ta shirye-shiryen shiga sabuwar kakar wasanni a wasanni kuma arsenal din ta kara jarraba sabon cefaninta na mai tsaron gida da ta sayo daga abokiyar adawar ta chelsea wato peter check a halin da ake ciki kuma kungiyar manchester united ta ingila ta saki kari a akan kudurinta na sake dawo da tsohon shahararren dan wasanta cristiano ronaldo wanda ke kungiyar real madrid ta kasar spain mai horar da 'yan wasan united din van hal ya ce suna da bukatar samun shahararrun 'yan wasa to amma kan ba su da karfin sayan ronaldo a halin yanzu an jima ana ta'allaka ronaldo dan shekaru 30 da komawa turkin sa a old trafford sakamakon rahotannin rashin jituwarsa da sabon kocin real madrid din rafael benitez fahal ya ce hakika united na bukace da manyan 'yan wasa irin ronaldo domin gugawa a duniyar kwallon kafa dalili kenan na sayan 'yan wasa kamar bastian schweinsteiger memphis depay morgan schneiderlin da kuma mateo damian ronaldo ya kwashe tsawon shekaru shida yana taka leda a united daga shekara ta 2003 zuwa shekara ta 2009 sa'adda ya koma real madrid murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe ka murtala to shugaban hukumar kwallon kafa ta liberia ce gaskiya kamata ce sun yi hoɓɓasawa ko ƙwazo ko ƙoƙari ko yunkurin da ya fi wanda suka yi domin su hana fasa ƙwabri ko su moga din wasu yare kankana da basu balaga ba aka kai su kasashen turai musamman laos domin su je su yi kwallo ba tare da sun cancanci su je din ba akwai wani bincike da gidan rediyon bbc suka gudanar suka gano cewa ita wata kungiyar kwallon kafa ce da ake cewa champ pasak united wato ta ɗauko wannan yaren da sun kai kusan 23 daga mu na afirka ta yamma suka kai su can suka sa su cikin wata makarantar horar da 'yan kwallo matasa to ƙa'idojin hukumar kwallon kafa ta duniya dai wato fifa sun haramta a ɗauki duk wani yaro da shekarunsu basu su kai goma sha takwas ba a kai shi wata ƙasa da sunan waye je kwallo kan haka ne shi shugaban hukumar kwallon kafa ta liberia din musa bilita yake cewa gaskiya kamata ya ce mun yi abin da fiye da abin da muka yi din domin hana wannan ta faru ita kanta sun wasu kungiya kamar irin su fipro ne suka janyo hankalinsu ga wannan bincike da aka gudanar na kamar tsawon watanni hudu aka gano cewa an daɗe ana irin wannan ɗabi'a na ɗauka yara ƙanana kuma aka ce su wannan 23 ma ko 24 da aka gano aiso man taɓi ne na ainihin abin da yake gudana a bayan fage har yanzu akwai shida daga cikin wannan yaran tare da ita waccan kungiyar ta champasak united ta laos din wacce take zaune a wani birni da ake cewa paxi kuma duk da cewa su wannan kungiyar din sun musanta cewa su yi wannan laifi din kamar duk da haka shi biliti wanda ake raɗe radin cewa kila zai takarar shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa yana son a maido da su yaran da suka rage a hannun wannan kungiya din su sai dai tsayar shine an ce wasu daga cikin yaran ba sa son su dawowa gida da da cewa ba sa da takardun yin aiki a can laos din ko ma ba su da wani inci mai yawa. jama'a abin da ya sauka shirin labaran wasannin wannan litinin kenan sai wata yan allah ya kai mu a madadin mutala faru kusan yana aliyu mustapha sakwatani a washington to kafin shirinmu na gaba a ya da wannan Gwamnan gi ban karfe wuri karfen aska kasan sai zaɓaɓɓe To madalla yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yana take magana a gaban wani kwamiti a gefen taron hukumar da ke kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. Jami'ar Amurka ta musamman da ke kula da harkokin Tibet Sarah Sewall ta yi kira ga mambobin hukumar da su haɗa hannu da amurka wajen karfafa gwamnatin china da ta mutunta yarjejeniyar ƙasa da ƙasa domin girmama zamantakewa da al'adu na musamman da muhimman haƙoƙin al'ummar tibet jami'a ta musamman siwal ta yi magana a game da bambanci da kuma ƙalubalen da jama'ar tibet ke fuskanta ta ambaci rahoton da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayar kan kare haƙƙin bil'adama a tibet tana faɗin cewa gwamnatin ƙasar china ta tsunduma cikin tsananin danniya akan addini da al'adu da harsunan gado na al'ummar tibet ta hanyar daƙile 'yancinsu wanda ya haɗa da 'yancin faɗin albarkacin baki da addini da taro da mu'amala da kuma walwala a wani mai da martani dangane damuwar ƙasashen duniya akan matakin da gwamnatin china ta ɗauka akan tibet china ta ƙara tsaurara matakan da take ɗauka akan muhimman haƙoƙin 'yancin 'yan adam na tibet hukumomin kasar china sun kuma dauki matakin kaskantar da ra'ayoyin dalai lama a cewar dr sewal kuma ya samu karbuwa ga al'ummarsa ta tibet wadda amurka ta amince da ita kuma za ta iya zama kawar china wajen daƙile matsalolin da ke faruwa a yankunan na al'ummar tibet amurka na ci gabar jan hankalin gwamnatin china da ta aiwatar da yarjejeniyarta ta ƙasa da kasa wajen kare 'yancin ɗan adam da kuma muhimmin haƙoƙin 'yanci musamman wajen kawo ƙarshen cin zarafi da tsarewa da kuma sauran musgunawa da ake yi wa duk mutumin da ya nemi gudanar da addini a cikin ruwan sanyi faɗin albarkacin baki ko neman mafita ta hanyar zuwa kotu. Dr. siwal ta ce Amurka tana kira ga mahukuntan China su saki malamin Buddha na Tibet, Tenzin da Lekripon da kuma 'yan fursunan da aka tsare saboda dalilin siyasa da kuma barin ɗan Tibet mai harkar fim Domduk Wangchang ya koma wurin iyalinsa. kamar sauran jama'a a cewar jami'a ta musamman mai kula da harkokin tibet sewal jama'ar tibet suna da 'yancin gudanar da al'adunsu da ba za su iya bari ba da addininsu da kuma harsunansu na gado suna da 'yancin yin haka ba tare da an yi masu katsalandan ba cikin lalama da mutunci wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to madalla mun zo ga shirinmu na karshe wannan karo labarai amma a takaice shugaba Barack Obama ya ce Amurka da Habasha kawaye ne na kud da kud da suka hada kai akan batutuwa da dama sai dai ya nemi wato hukumomin kasar da su bar 'yan jarida da bangaren 'yan adawa su yi walwala ba tare da wata tsangwama ba. A wani taron manema labarai da aka gudanar na haɗin gwiwa a yau Litinin tare da prime Ministan Habasha Helen Mariam Desalegn shugaba Obama ya yaba da irin haɓakar da habasha ta samu ta fuskar tattalin arziki inda ya kara da cewa an tsamo miliyoyin mutane daga kangin talauci kana ƙasar tana taimakawa a yakin da ake da mayakan al da ke somaliya adadin mutanen da suka mutu bayan harin bam da aka kai a otel ɗin fadal jazira a mogadishu babban birnin somaliya ya kai goma sha takwas a yau litinin an ba da rahoton ƙarin mutane biyar da suka mutu ciki har da wani ma'aikacin ofishin jakadancin china da ya samu rauni masu aikan ceto sun ce an zakulo karin mutane hudu daga baragizan ginin hotel din hotel din da ya kasance dauke da ofishin jakadancin kasar masar kuma a fitaccen wuri ne da 'yan majalisu da 'yan jarida ke kai ziyara amurka ta nuna goyon ta ga har-haren da turkiya ta kai a kan mayakan is a syria da kuma yankunan da 'yan tawayen kurdawa suke a iraki a jiya lahadi wani kakakin fadar white house ya ce hukumomin ankara na da ikon su kai farmaki a yankunan 'yan ta'adda To madalla da tun labaran mu kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai gobe da safe idan rabba ya kai mu ku je wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Mamur lalu da ya tallaba mani da Des Mekoni wanda ya bada umarni. Sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya Bill. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai da safen ku. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.